Mai sauro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne dan wanka Buhari Sani a yau ma tare da kai ɗauke da shirin siyasar na turbar demokradiyya. Shiri wanda yake zo maka daga nan gidan rediyo Najeriya FM Pride da ke nan birnin Gusau gida jihar Zamfara. Talakawa su suke yin gwamnati kuma su suka yi gwamnatin jihar Kano. Kanan da ba arewa kaɗai ba ko Afirka kafin ka samu jihar da ta yi yawan mutanen da take da su ba yau ba. shi yasa muka ga idan har dan talakawa ake yi kuma an yarda da talakawa suke yin gwamnatin kuma gwamnatin talakawa ce bari mu ji tallafin da gwamnatin tarayya ta bayar na ragadadin tsadar man fetur da aka samu da rayuwa da aka shiga wani tsari gwamnatin ta jihar Kano ta bi wurin rage wa mutane ɗin wannan al'amari da yake damus. Mai tsaro siyasar abubuwan ha a wannan karo sun ɗauko sabon salo. Yau an wayi gari da kai da gidanka ma mutumin da ka ba dama ya raba ya zauna. Gobe idan ya ga dama sai kai kara kotu ya ce bai yarda da zaman ka a gidan ba. Irin nan batutuwa na daga cikin abubuwan da mu tattauna tare da su tsakanin mu da Honorable Yakubu Dangawan Jangawa na jihar Kano cewa har a wannan lokaci mun ji labarin cewa wai ana maganar ba a yarda da zaman sanata rabi'u musa kwankwaso a jam'iyyar nnpp mai alamar kamar ba kuma ga shi shine madugunta shi ya rene ta har ta kai matsayin da ta kai yau tana da gwamna da sanatoci da yan masun tarayya to da farko sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un talaka da tattalin matsin arziki kowa yana ji a jikinsa kuma wannan abu na farko sai dai mu koma ga Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba tambayar da kai gwamnatin jihar Kano shekaran jiya ne girma zababben gwamnan jihar Kano wanda talaka suka fito kwansu da kwarkwatar su suka zabe shi ya je ya kaddamar da rabubuwan kayayyakin abinci kuma an yi tsari kuma ya yi gargaɗi hatta mu 'yan siyasa ina gaya ma dan uwa na rantse da girman Allah ban ga kala abun ba cewa i na ƙasa su tafi wajen na ƙasa wanda ya fi ƙarfin abun nan ya haƙura mm. kuma ana nan daidai gwargwado ana ta yi ana ta bayarwa ka san kuma Kano tumbin jiwa ce wani gurin ma ba za a san ana ba idan za a bada biliyan ɗari a jihar Kano a sai kayan abinci Allah ko wani loko da sakon da ba san ana yi ba amma daidai gwargwado ana nan ana bayarwa kuma ana yin abinci cikin tsari kuma an jawo 'yan siyasa kunne kamar inda nake gaya ma cewa ko ni wallahi ban je wajen kaddamarwa ba kuma ban ga kalan abincin ba domin ko ni ba zan ba bai kamata babban mutum yana shafin asirin hmm. wannan gwamnan jihar Kano ya yi abin a yaba masa wannan kuma ya zama wajibi a yaba masa kamar inda ka faɗa. mutane suna fahimta abubuwa da yawa daga cikin waɗanda ya kamata a tallafa ma akwai 'yan kasuwa akwai wani tsari da gwamnatin ta yi a halin yanzu da kuka ga zai taɓa 'yan kasuwa domin su su sayan ma talakawa da sauki. kwamishinan kasuwanci abbas sani abbas ana nan ana tsari ana bin shago shago lungu lungu guri guri ana yin rijista sai ka san adadin yan kasuwar da adadin shagunan sannan za ka san tsarin da za ka yi Allah da nan ba da dacewa ba ta wannan bangaren shi ma alfarmar sai da na rasulullahi za ka ga an ka tsari a jihar Kano amma yanzu haka ba a yi wannan kokarin ba amma ana hoɓɓasan aji a yi rijistar su don an ɗauki mutum sama da ɗari biyar akan wanda za su yi wannan aiki ka ko ana gama insha Allah su ma muna raye sai in gaya ma inda aka kwana inda aka tashi da yadda Allah. To a halin yanzu akwai gwamnati mai ci ƙarshen NPP akwai yan adawa musamman manyan giwayen siyasa pdp da kuma apc kwanakin nan ba ɗaya ba muka ji an ce ma kamar an dakatar da madugu gaba ɗaya wanda shi asasa wannan jam'iyya me kuke labari kai. To, shi ka san girma da Rabi Musa Kwankwaso jagora lahira kowa sai ya zo yana da ɗan adawa ciki da waje yana da makiya. Duk wannan farfaganda da abubuwan da ake aka yi mar muna da su sharrin da kagen daga ɗan siyasa Kano ya tashi. Ka san shi saboda shi halayyarsa ta talaka ce. Yanzu misali ka zo ka ce ka dakatar da Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Jam'iyyar nan ba a ma san sunanta ba sai da ya ɗauko ta. Jam'iyyar nan duk Najeriya ba inda ta ci zaɓe wanda jihar Kano. Jam'iyyar duk Najeriya ba inda ta ci sanatoci. ba a jihar Kano ba ba inda ta cire sai jigawa ta cire a jigawa kwaya daya a dalilin jihar kuma ka zo wanda i wannan ya uwa ya makarfiya ka zo ka ce ka dakatar da shi ka san da gani wannan ai shiri ne shi yasa magoya ba suka sauri suka garzaya kotu kotu ta dakatar da abun domin mun ga abun kamar akwai kiyayya akwai bakin jini so ake sai an hukuntar da shi a bata masa suna an zalunce shi ne aka garzaya kotu yanzu kotu ta dakatar da wannan abun kuma za mu ga mataki na gaba da za a dauka da yaddan Allah wannan shine sautin honorable Yakubu Yakubu dan gawan Jingau na jihar Kano. Da wannan muka sake komawa wurin shi muka taba siyasar muka ce tunda har matsayin zai dan kasuwa kuma ɗan siyasa a gida Najeriya. Irin wannan yanayi da ake ciki, boci tsaraba yake da shi a teburin turba domin masoyansa su ji talakawa da kuma irin kiraye-kirayen da zai yi zuwa ga gwamnatoci. Ni tsarabar da zan bayar na ɗaya ina so musamman shi ma mai girma gwamnan zamfara na ji shi ya je wajen abincin nan wallahi ya burge mu irin maganganunsa an sa bishin rediyo a nan mun saurara. Ina roƙon duk wasu gwamnoni su koyi da gwamnan jihar Kano. Na ɗaya dan uwa Buhari Sani yanzu mai girma gwamnan jihar Kano ne ko ya biya mutum dubu hamsin yara dubu hamsin marasa gata ba ɗana ba ba ɗanka ba ba ɗansa ba a'a waɗan marasa gata wanda ba za su iya biya ba sannan idan ka zo university ya biya mutum dubu bakwai sannan za a ɗauki waɗanda za su fita ƙasashen waje indiya ne ingila ne amerika ne dubai ne ina wanda za su je su ƙaro karatu an ɗauki mutum dubu ɗaya yanzu maganar da nake ma ana nan ana raba fama-famai za a yi auren zaura mutum dubu namiji dubu mace dubu an ware aƙalla kuɗi ya kai miliyan ɗari takwas da 'yan kai sannan idan ka zo ɓangaren asibitoci yanzu haihuwa kyauta a jihar kano za ka zo asibiti kyauta ki haihu kyauta a miki komai kyauta idan ka kuma komawa ɓangaren makarantu na gwamnatin jihar Kano waɗanda ba su da galibu an rage kashi hamsin cikin ɗari idan misali yanzu zan biya dubu ashirin to ya da dubu goma to idan ka ga muka yi wannan koyi tun da mu yanzu mu arewacin najeriya an haifar mana da talauci an haifar mana da kuncin rayuwa kuma abubuwa da yawa suna faruwa wanda sai dai mu koma ga allah mu ci gaba da addu'a na rantse da allah ba sani ana waye gari yanzu a jihar kano wani gwangwanin shinkafa da zai dafa bayi da su mutane suna tafiya suna surutai masu mai mota biyu uku ya hakura da motar ajiye ta yake tare a daidaita sauya fito saboda wannan rintsin masifar da muka shiga kuma shugabanninmu su ji tsoron allah daga kan gwamnonin ga gaba daya zuwa shugabanni zuwa sanatoci zuwa yan majalisa zuwa masu fadaji su sun samu walwala amma talaka yana cikin masifa talaka yana cikin kunci talaka yana cikin bala'i wallahi ba har sani ba ranar da Allah zai fito da ni ban yi kwalla ba yanzu haka ofis ina da nake zauna a sama da mutum hudu sun zo abinci suke so ka kai musu to dan Allah dan annabi shugabannin mu ji tsoron Allah wannan subsidy din na mai su dubi girman Allah su dawo mana da shi rage al'umma shine zai wayi gari kowa ya mura. a bayan ka ba ba jiha wani biliyan biyar ka zo kai mana cinikin awon igiya da masu kananan hukumomi tara da masu arba'in da hudu duk ka haɗa su kuɗi ɗaya me talaka zai mura wani ƙanshi ma ba zai ji ba ni ina roƙon mu da kan gwamnoninmu da 'yan mu da masu faɗa ji da shugaban ƙasa da sa. don girman Allah su tausaya talaka a rage man fetur su daina ba gwamnoni ma mu biliyan biyar ɗin ne ba ta da wani amfani wannan biliyan ɗin ba ta da wani amfani bakin jini za ta ƙara da masifa da bala'i da kuɗin suka ɗauka suka gyara mana matakin mai ko suka sa subsidin akalla da dawo ɗari uku ne talaka ya samu rangwani amma yau buhun shinkafa dubu arba'in da yan kai yan hausa dubu talatin da takwas mara kyau mai tsakuwa makaroni taliya wacce ake yi a gida irin su buwa irin su dangote ana sai da yake yanzu a jihar kano dubu takwas da ɗari biyar dubu takwas da ɗari hudu hmm. dan allah dan annabi ina talaka zai sa kansa kuma ana magana dimokuraɗiyya duk duniya dimokuraɗiyya ta sauki talaka yake so amma mu dimokuraɗiyyar mu da kan gwamnonin mu da shugabannin mu suka samu dama ba ruwan su da talaka su ba san me ya mai ba da su da iyalansu kannukan gidansu da tumakansu ma sun fi al'umma ima da daraja a wajen su. ina roƙo roƙo a ce al'umma da addu'a ce junanmu da addu'a Allah wannan jarraba da Allah ya mana Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya amma talaka yana cikin wasifa wallahi wannan shine roƙo da tsarabar da zan ba wannan fili mai albarka silver demokuraɗiyya kuma ne muku fatan alheri kuma Allah ya kai ma isaka maka da alheri da kake yin abu fi sabilillahi kuma al'umma jihar Kano wallahi shine wannan gidan rediyo naku addu'o'i akan irin gudun da kuke domin in kuka yi ana saurara ana ji wannan abun alfahari ne abun farin ciki kai ma muna roƙon Allah ya aiko maka da babban rabo gidan rediyon Allah ya ɗaukaka shi ya fifita shi Allah ya saka da alheri dan waya kuma dan gawan jingauke na jihar Kano a saman teburin turbar dimokuraɗiyya aka ce tare da fashin baki irin na siyasa na yadda talakawa suke tare da gwamnati gwamnati a jihar Kano. Yanda Madugu Dr. Rabi Musa Kwankwaso ke rike sa har yanzu saboda abubuwan da aka bullo da su masoyansa sun kai caffa su ma aka samu takarda da kotu wadda ta tsaida waccan aika aika sannan kuma ya yi kira da gwamnatoci. Da tsoron Allah a tausaya mu talaka. A tarayya kuma a maimakon tallafin ma da ake bayarwa wanda za a lamu shi a rana ɗaya. Gwamma a dawo da wani tallafin kaɗan ta yadda fetur zai iya dawo a ɗari uku. Talaka ya samu sauƙi.